gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku kwasha labari bismillahir rahmanir rahim hawa kulu yar cikin badala kashi na goma sha ɗaya da Allah karki manta kin yi wa ɗanki sarhama alkawari don rantsi ba za ki raba ni da makaranta ba kin masa alkawarin cika masa burinsa in kammala sakandare. Alkawari abu ne mai girma inna. In ban je makaranta ba inna, babu abin da zai raba ni da bara wata rana. A matsayina na makauniya miskiniya. A jin wannan furici na Hauwa, wanda ya taso ya fito kai tsaye daga ƙasan zuciyarta, da jijiyoyin wuyanta da suka mammeke. inna ta ji kamar Hauwa ta bata wani vibe ne, kamar ta zuba mata alluran ƙarfi da kuzari daga sarewar da ta fara yi. Sai ta samu kanta da tare abin hawa ba tare da ta yi tunani biyu ba. ba don kuma ta san inda za su nufa ba ta dai yadda ba za su bar Kano ba zama daren. domin ta yarda Hauwa kulinta ta fita gaskiya kuma ruhin Hauwa shine gidansu na Badala mota na tsaya a gabansu ta ce masa kurna ba don ta san kowa a kurnan ba sai don ta san ta yi nisa da cikin gari ta tafi can wajen fita garin Kano shi kuma mai mota ya ce naira biyar Duda da ta san zuƙa musu kuɗin yayi don ya gansa hajaran majara amma bata kone maragi ba ta kama hannun hawa suka shige da katon bakon kayansu. A aka zo kurna, sai ta rasa inda za ta ce masa ya sauke su. Shi kuma da ya gaji da yawo da su, sai ya ce ko tasha zan kai ku ne, in gari za ku bari. Inna ta samu kanta da cewa eh, sai ya kai su tsohuwar tashar nan, wato tashar kuka. Ya ajiye su. Inna ta kama hannun hawa, duk sun yi wajiga-wajiga, ga gajiya da yunwa. Sai ka je rumfar wani mai shayi, a daidai lokacin hantsi ya dubi dai ta zauna da hawa abincin da babu kowa mai shayi ya zo wajensu ya ce iya lafiya ba a bara akan benci na na sana'a ne hawa ta do manyan idanunta tana sama tana kasa da su wai dai ya san hararsa take dan ba abin da ta tsana a danganta ta da shi kamar kalmar bara idan tana makauniya mara ido ba dan ina ta koyar da ita kyakkyawar tarbiyyar rashin saka baki a maganar manya ba da ta zage shi mai shayi ya ce bayan Allah ku ƙara gaba dan Allah kar ku kashe min kasuwa da wannan daurin bakon naku mai warin tsimo Inna ta daure ta ce don Allah zuba mata shayi ta sha. Zan biya ka, nawa ne kofi ɗaya, ka yanka mata biredi. Nan ne Hawa ta kasa daurewa ta ce ina, ko wannan shine shayin da ya saura a duniya kuma ko yunwa za ta kashe ni ni ba zan sha ba tunda da ya ce mana mabarata. Ta fashe da kuka, sannan ta miƙe tana lalaban su. Ta ɗauka ta ɗora a kanta, inna ta miƙe ta kama hannunta suka tafi, mai shayin na faɗin umma ta gaida Aisha. Dama makafi akwai faɗin rai da zuciya kamar kutare. Ni ba na son harka mabarata da nakasassu. Ina ta hangorin fa wata mata mai sai da abinci. Ba yawan mutane a wajen. Sai ta ja hannun hawa suka nufi wajen. Matar tana ta kai kawo da masu siyan abinci uku da ke kan tebur. da nan ta kaga 'yar Kano ta jidda. Ina ta yi mata sallama. Da mutunta ta amsa, ta ce iya sannu ko? Abinci za ku saya? Ina ta ce eh, zuba mata ta ci ta ƙoshi, sai ki sa mata yankan nama. nawa ne kwanan shinkafa da miya matar ta ce naira bakwai haka ta zuba hawa abinci mai rai da lafiya ta shigar da ita har cikin rumfa inda babu mutane sosai ta ba ta ruwa ta wanke hannunta Lina na zaune tana saƙa da kwancewa ko yunwar ita ba ta ji saboda duhun zuciya da baƙin cikin abin da zakari ya musu tana matuƙar son gidanta duk wani tarihi nata da namijinta da 'ya'yanta duk wata dabdala gidan aure da ma jin daɗin rayuwarta ya ta'allaka ne a cikin gidan nan na bayan badala amma a ce yau rana ɗaya ta sa gefen zanenta ta share hawaye ta yi sharɓe wanda hawa ta ji shi ta ɗago gululin manyan idanunta zuwa sashen da ta ji sharɓen inna Ina ke ba za ki ci ba cikulu ciki rabu da ni kin ji ba zan iya kai ko ruwa baki na ba yau sai ita ma ta tsame hannunta ta koma jikin bango ta jingina ita ma kamar yadda innan ta yi ta haɗe jikinta cikin hannayenta da takure a cikin ƙafafunta. Ta ce, To shi kenan, ni ma ba zan ci ba, tunda ke ma inna ba za ki ci ba. Inna ta ce, Kuli yunwa ce ba na ji sam. Hawa ta ce, Na san ɓaci rai ne hana ki ci, amma abu ɗaya nake so ki tuna. Idan kawu zakar ya rushe gidanmu, ya ƙwace da ƙarfin tsiya, saboda iya zaluncinsa. Ai Allah ba a zalumin bawansa ba ne, kuma baya yafi haƙin wanda aka zalunta. Ba kuma zan gushe a cikin sujjada salloli na biyar na farilla ba, face ina mai kai ƙararsa a wurin Ubangiji. In nake manta da Baba Zakari, ba fuskanci wadda za ta fishe mu yanzu. San samu ina mu ma mu fara sana'a abinci a tashan nan, tunda na lura akwai kuɗi a jikinki. Inna ta ce, eh, da kuɗi, wanda yaron nan Jamilu ya bani kafin ya tafi. Amma Hauwa ai ba haka ake fara sana'a fara ɗaya ba, ba tare da ka zauna a wajen ka fuskanci yanayin wajen da na mutanen wajen ba. Da irin zaman da ake yi a wajen, ɗabi'unsu da yanayin mu'amalarsu. su. ta ya za mu zauna a tasha bayan matattara ce ta rashin arziki ga 'ya'ya mata ki dai bari mu ƙara gaba in ya so ko a masallaci sai mu dinga kwana dohi ranar da suke a kunna hajiya lada mai abinci tana kirga kuɗi tana sauraron sa da kunne ɗaya dan ta gama da girkin safe za ta fidda riba ta ɗora na rana ta ji tausayin inna ta kuma ji hawa ta burge ta waɗannan idanu nata da alama ba sa gani amma duk da haka zuciyarta ba ta mutu ba Ba ta ce tun da su a tasha su bara ba don ita makauniya ce za ta zame uwata ta hajar samu ga ta budurwa son kowa sai ma cewa uwata take su kama sana'a hajiya lada ta matso inda suke ta zauna ta ce na ji duk abin da kuke tattaunawa a junanku duk da ban san daga inda kuke ba zan ba ku masauki a gidana inda nake zaune in kuma dinga ba ku aikin abinci kuna taimaka min sai mu dinga zuwa nan tare kullum idan mun sayar mu koma gida tare kuma zan dinga ba ku abinci sau uku a rana ban yi ƙarya biyan ku ko sisi ba. Abincin da za ku dinga ci da wajen kwanan da zan baku shi ne ladan aikinku. In ya so idan kika gane yadda ake sai da abinci a tashar nan, kina iya kafa naki teburin kema daga baya. Baiwa Allah, mu ma da Allah ya rubuta mana samun na abincin a tasha, ba zaɓin mu ba ne. Da gaske akwai ɓata gari, kuma matattarar aikin a kala-kala. Amma ya za kai da abin da Allah ya riga ya rubuta cewa a nan ne samun ka yake. ina da Hawa suka hau godiya ga Hajiya Ladi mai abinci, kuma tun daga rana ta ba su ɗaki guda a gidanta wanda ke na rijiyar lemo ta kwashe shirgi ta ce su dinga kwanciya a ɗakin amma da wuri za su ke tashi su tafi tasha a ɗora mata abincin safe zuwa ƙarfe hudu sun sai da na rana sai su dawo gidanta tare ta koya inna kalolin irin girke-girken da take yi ga mamakinta sai ta samu inna hawa ƙwararriya ce a fannin girki har ta fi ta ƙwarewa ga ta da tsafta jiki da ta muhalli tana ta ƙara riƙe inna da kyau don daga ranar suka so yi wa hajiya lada aiki Hauwa ma ba a batta a baya ba a aikin komai ita ke wanke wanken kwanukan da aka bata kuma tsaftake take wanke su ta ɗaure ta kife a kwando kafin sati ya zagayo sun kware da aikin abincin hajiya ladi har ma sun saba da ma'aikatan hajiya ladi biyu zulai da amina hajiya ladi na da ciwon asma duk ranar da ya motsa mata ba ta iya taɓuka komai sai kwanciya sai tari sai ta danka komai a hannun inna ganin ita babba ce ta girma su Amina, kuma ta fisa hankali da kula. Wannan ya fasa ta zilai ta bar aiki, don a ganin ta an fifita bakin zuwa a kanta. Ya zama saura Amina da Hauwa kaɗai ke yin sauran ayyukan. Har aikin da baka tsammanin mara ido zai yi, Hauwa tana iya yi. Sai yankan alayyahu da yankan salak, kuma ba tare da ta yanke hannu ba. Haka duk wani aiki da za a iya yi daga zaune, ita in nake baiwa ta yi. Ciwon asma mai tsanani kwanta da Hajiya Ladi sosai, Baiwa Allah nan sai ta soma tsoron kada ta mutu ba a san kowa nata ba. Yanzu kam ta yi nadamar rayuwarta da ƙuruciyarta da ta ƙara a Kano ta Jidda. Har ta soma tunanin iyayenta ko suna raye yanzu? Hajiya Ladi ta soma istighfari daga kwance. Rannan cikin dare ta tashi, ta kuma tashi innar Hauwa. Tana kuka ta soma gaya ina asalinta. Ta ce ita ‘yar ƙauyen Billiri ce, Billiri ta Gombe. Ita ‘yar mai garin Billiri ce ta lokacin. Ta ce abin da ya baro ta da gida, auren dole, kuma suka samu uwar ɗaki da ta haura da su maka suka jima cikin rayuwa ta Kano ta Jidda. Daga baya aka kamo su, aka watso su Najeriya. Shi ne fa ta kama sana'a, don tana tsoron karuwanci a Kano, saboda shari'ar musuluncin da aka kafa a lokacin. Har yau bata iya ta koma gida ba. Ta ce idan ta Allah ta kasance a kaina, na bar miki shagon nan ki ci gaba da hayasa saboda riƙon amanarki. Ba mu jima tare ba, amma na yarda da halayenki na ƙwarai. Ina so ki ci gaba da sana'ata, amma ki tattara komai na ki kaiwa mahaifina ki roƙa min gafararsa zan ƙara jan hankalinki kan ki kula da mutuncin makauniya yaki a rayuwar tashar nan dan akwai ɓata gari gashi ta cika ido ta kai zali. Allah ya taya ki kula da ita jakin inna ya sanyi ta ce hajiya ladi gara ki tafi da kanki ki nemi gafarar mahaifinki tunda da sauran ƙarfinki ciwo ba mutuwa ba ne iyaye sun wuce komai kuma ba za ki taɓa samun kwanciyar hankali ba idan har biki samu albarkarsu ba lokaci bai ƙure miki ba hajiya ladi ina da hajiya ladi sun yi wannan magana da kwanaki biyu Inna ta waye gari da asuba don yin sallah sai ta fahimci hajiya ladi bata tashi sallah asuba ba kamar da yadda suka saba yi kullum tun tana tunanin jikin ne ya motsa mata ta makara har garin Allah ya waye hajiya ladi bata tashi ba sai ta matso ta duba ta a nan ta fahimci hajiya ladi babu wato rai ya yi halinsa inna ta tsaya tsayin daka aka kai gawa hajiya ladi gidan mahaifinta wato gidan mai garin Bulliri. ta kuma isar da wasiyar hajiyar ta hanyar danka masa dukkanin kuɗaɗenta na cikin lalitarta. Ya sa wa ina albarka ya fi cikin kwando, ya tambaye ta ko ita ‘yar ina ce, Dan ba ta yi masa kama da in Kano ta jidda ba. Ina ta gaya masa daga cikin badalar Kano suka fito neman abin rufin asirin rayuwa, sakamakon ɓatan mai gidanta, shi ne suka haɗu da hajiya ladugun sana'arta, ta kuma taimaka masa a lokacin da ba su da mataimaki sai Allah. Ta gaya masa sun yi zaman amana tare, ta kwashe da irin taimakon da hajiya lada ta yi musu ta faɗa masa shi kuma ya ci albarkacinta da mutuncinta ya yafe wa lada duniya da lahira zai taya ta roƙon gafarar ubangiji Ta faɗa masa hajiya lada ta bar mata shagon abincinta ta ce ta kama ta ci gaba da yi tana da jari Da haka za su koma kano ya yi mata fatan alkhairi da godiya bayan sadakar ukun hajiya ladi suka koma gidan da take haya inda suke zaune kasancewar kuɗin shekara da ta biya bai kai ko rabi ba Inna ta fiddo ajiyarta ta kuɗin da ta ajiye, da su ta ce fanan abinci yadda suka saba lokacin hajiya ladi na raye. Daga ranar ta ci gaba da sai da abinci, ba maraba da sanda hajiya ladi ke raye. Ciniki sosai suke da tsofaffin kwastomomin hajiya ladi. A kullum ranar Allah sai ta dafa shinkafa tiya uku. Suka tara kuɗi masu ɗan yawa. Daga na Hauwa ta kawo shawarar su canza gida mai ɗan kyau. Abin da suka tara zai ishe su su kama gidan haya, tunda kuɗin hajiya ladi ya ƙare. Hawa ta ce su kama gida a nan cikin kurna, ko dai wani waje kusa da tashar kuka. Hakan kuwa akai, Yanna ta kama ɗan mitsitsin gida mai tsafta fiye da na Hajiya Ladi, mai ɗakuna biyu da bayi da madafi a wani lungu cikin unguwar kurna. Sana'ar abincin Inna ta ƙara bunƙasa, don duk tashar kuka babu mai abinci mai kyau kamar nasu. Har ta kai Inna ta ɗauki ma'aikata biyu a ƙarƙashinta da suke tafiya tun asuba su ɗora abinci kafin ta iso. Saude da Hajara zawarawa ne, ita kuma sai gari ya fara haske ta yi sallar walha sai ta tadda su. Galibi za ka tara sun dafa sun kwashe, sai ta zauna ta fara sayarwa da kanta. Ba su jima a kurna ba, ganin hankalinsu ya ɗan kwanta, Hauwa ta da ƙayar baya za ta koma makarantarsu. Ga shekara tana neman wuce ta. Za a zana kwalifayin, don da yanzu suna samun kuɗi daidai gwargwado, inna ba za ta kasa ɗaukar nauyin zuwanta makaranta ba. Dama jakar makarantar ta da komai na makantarta yana nan, har lokacin ba ta rabu da ta ba. hatta nufam da glasses ɗinta da takalminta suna nan cikin jakarta. Inna ta ce hawa daga nan kurna zuwa makarantar ku akwai nisa fa, kuma ni ba zan iya kai ki kullum da kaina in dawo da ke ba. Da girkin abincin da muka dogara da shi zan ji ko kuma da kai ki makaranta da ɗauko ki. Hawa ta ce inna me zai hana mu samu mai a caɓa wanda ya kasance ɗan unguwan nan da aka san gidansa da komai nasa. Sai ku tsadance kullum ya kai ni ya ɗauko ni. In ya so a dinga biyansa duk ƙarshen wata. Shawarar kulu ta samu karɓuwa gun inna Dama ta san dai Hauwa kulun ba daga nan ba, wajen kaifin basira. Hakan kuwa aka yi, Hauwa ta samu koma makarantarsu, Special School ta Kano, a ranar wata Litinin. Daga malamanta har ɗalibai 'yan uwanta sun yi farin ciki da dawowar Hauwa Bilyaminu bayan kwashe watanni shida rabanta da makaranta. Amma duk da haka saboda ƙoƙarin Hauwa, malaman ba su mata rifitin ba. Sun tabbatar ba da jimawa ba za ta kamo duk abin da ya tsere mata. Wani ƙabila ɗan bautar ƙasa mai suna Teacher Amos headmaster ya sa yake mata lesson fi sabilillahi saboda ƙoƙarinta kullum na awa ɗaya bayan an tashi daga makaranta wannan ya taimaka mata ƙwarai ta yi saurin kamo 'yan ajin nasu ya zama da an fara sabon darasi Hauwa za ta cafke musamman da yake akwai kishin abin a ranta da kulafucinsa haɗi da tsoronta na zama mabaraciya saboda rashin ido Hauwa ta jajirce ko bacci ba ta yi kullum ta da za ka samu tana bi ta karatunta har sai ina ta kwace littafinta ta kashe fitila ko ta ce karatun ya isa haka dare mahutar bawa ne ba jima da kuma ta makaranta aka jaraba qualifying aka yi hutu wanda idan sun koma sahawa za su shiga aji shida na sakandare sakamakon jaraba qualify ɗinta a lokacin da ya fito ya fi na kowa a makarantar kyau ya fi na kowa daraja komai nata daga a sai b a lokacin kan makerin budurci ya gama kera hawa bulyaminu da ka ganta kaga kyakkyawar bakanuwar budurwa mai samun kula uwa da tsafta jiki da abinci mai gina jiki yadda ya kamata. Kafin su hawa su koma hutun da za ta fara aji shida, suka bi sayar da abinci a tashar kuka. Suka dawo sayarwa a tashar Kano Line. Ba don komai ba, sai don ya fi kusa da makarantar su Hawan. Kuma samarin tashar sun fara matsa Hawa a can tashar kuka da cewa suna son ta. Har da masu nemanta da sakarci, duk da idan uwarta kuwa. Wannan ya tada ina hankali ba ɗan kaɗan ba. ta ga dole su bar tashar kuka zuwa inda ba su saba da kowa ba in ya so ta haƙura da koma me take samu a tashar kuka don kare mutuncin Hauwa. Dan da yawa suna amfani da sabo da mutuncin da ke tsakaninsu da innan ne. Sai su sauko mata da zancen suna son Hauwa saboda kirkin innan da yadda take sakarwa kowane kwastoman ta fuska. Hakan yasa take da jama'a yawanci matafiya da masu shigowa Kano ta tashar da direbobin da ke cin abinci a wajenta. Ga ita Hauwa kuwa a dai iya rashin kunyar mai zuwa cin abinci teburinsu bai ma isa ya tankare ta da wata magana ba wadda ba ta sayan abinci ba dan babu fuska sam za ta iya yi ni ba ta yi ko da murmushi ba abin da kawu zakari ya musu ya yi mata illa a zuciya sosai ya rage mata walwala hawa kulin majadin kenan duk da cewa bayan sun dawo tashar kano line sun kama gida a unguwa uku shi ma mai ɗaki biyu ne amma sun fi ciniki sosai a tashar kuka wani ko ba don Allah ba zai sai abincin inna a tashar saboda ɗaukar hankalinsa da makauniyar ita ta take yi wadda ke taya inna ta ta aikin abinci da sayar da su ga wasu mabukata da zarar ta dawo makaranta a wannan lokacin hawa ta gama isa aure har ta nemi wucewa don gab take da zana jarabawa fita sakandare wato SSCE ta samu damar da 'yan mata da yawa a zamanin ba su samu ba saboda sun fara makaranta ake cire su a yi musu auren wuri. amma ina bata da fuska da wani zai zo mata da zancen son Hauwa ba, kwata-kwata ma. To ita ma dai hawan ba fuska ko kaɗan, don kullum ina na gaya mata, da tun farko biki baiwa Jamilu fuska zuwa inda kike ba, da sunan neman aure, da har yanzu muna zaune a gidanmu cikin sutura, rufin asiri da kwanciyar hankali. Da yanzu ba mu zama masu sayar da abinci a tasha ba. Sai Hauwa ta cuno baki gaba, cikin ƙunƙuni za ta ringa faɗin to inna ni yaya Jamilu ba dan uwana ba ne? Dukin bikin tsani yaya Jamilu. kamar shi ne baba zakarin shi ina laifinsa halinsa daban na ubansa daban inna ta kama baki ta buɗe ta mayar ta sake rufewa cikin al'ajabi wai ta san soyayya ta ce haka ne ɗan uwanki ne na jini ma kuwa amma wallahi ki sani ko shi ya saura ɗa namiji a duniya ke ma kika saura ya mace a duk faɗin duniyan nan in dai ni safiya ni na haife ki kuma ina raye to ba za ku yi aure ba ke ko ina gargaran mutuwa ma zan bar wasiya ga duk wanda ya samu cewa ba ta babu ta zakari. Hauwa aka zumburo baki sai ka ce zumbutu. Kafin cikin wani ƙunƙunin ta ce to ai ni dama ban sa aka ba. In dai magana aure ne inna. Kawai na san ba a raba hanta da jini. Ya Jamilu ɗan uwana ne da nake ƙauna. Tunda ba wani jini da ya taɓa nuna min ƙauna bayan shi. Ko gobe na ƙara ganinsa insha Allahu zan kula shi. Zan tsuguna har ƙasa in gaida shi. Don na manta alkhairin da ya min. kuma ba ni da masoyi duk duniyar nan bayan ke irinsa. Inna ta harzika. yau akan Jamilu take faɗi hawa na mayar mata? ta ce to hanta ta ku sai da idan ba a saka mata sosan ƙarfe da farin omo da sabulu dan jan gaɓo ba. Tana in ta ji ta jinin zai rabu da ita, ko da za ta kukkuje ta karce. Wawu ya kawai mara kunyar wofi. Ke na bi zumuncin naku da soyayya taku da gudu na tattake ta ba takalmi a kafata. Sai Hawa ta kama dariya, ta ce tsakani da Allah inna ban san ki da dora mutum laifin da ba nasa ba. duk da haka ina Allah ya huci zuciyarki ni ba baƙuwar zafi ba ce akan yaya Jamilu ina ni ina wani aure alhalin ba ido kawai dai ina son yaya Jamila a raina ne kasancewa dai cikin 'ya'yan baba Zakari wa ya taɓa nuna min zumunci da ƙauna ta fi sabilillahi idan ba shi ba ki tunani ina ki rage ƙin yaya Jamilu laifin baban shi ne ya shafe shi shi yasa kike ganin baƙin shi shi yasa komai zai ba zai burge ki ba tunda baba Zakari ya riga ya shafa masa amma ko kaɗan ba shi da laifi. Haushi ya ishi inna, da ya mata shiru ta rabu da ita, ta kai wa banza ajiyata Idan ta daɗe da sanin idan dai za a kwana ana kushe Jamilu, to kuwa Hauwa ba za ta gaji da kwana a hanya tana kare shi ba. Rayuwa ta miƙa Hauwa da inna ta cikin rufin asirin Allah a tashar Kano Line, inda suke gudanar da sana'a su, har gashi yau Hauwa sun fara zana jarabawa WAEC, wadda aka fi sani da SSCE, a wannan watan da muke ciki. wadda da zarar sun kammala ta, Hawa ta yi sallama da makarantar kwalejin ilimi ta musamman. Tunanin Hawa kullum a yanzu ne shin ko yaya rayuwa za ta kasance mata bayan kammala sakandare? Nan da dai innata ta ce ba za ta taɓa yi mata aure kamar kowace mace ba, wanda shi tafi bukata a wannan matakin. Ta sani ba don komai inna take wannan kafa kafan da ita ba, sai don kare mata martaba da mutuncinta, har ma da tattalin kwanciyar hankalinta. Inda tana ba ta kariya ne daga shiga matsalar gidan aure, alhalin tana fama da wannan nakasar mai girma. Har ila yau, Inna tana guje mata shiga jami'a ne, domin ba ta da kariya daga faɗa ga soyayya duk wani ɗan namiji da za ta wahalar da ita a matsayinta na ƙaramar yarinya kuma mai raunin halitta na nakasar idanu, wadda har yau bata kai ga cika shekaru ashirin da haihuwa ba. Kai jama'a, lallai wannan babban ƙalubale ne. Allah sarki. har na ji wa Hauwa. Kuma duka masu nakasa suna fuskantar wannan ƙalubalen. Mafarkinsu da duk wani burinsu a haka yake tafiya ba yadda suka so ba. Dole dai kowane bawa ba yadda ya so haka rayuwar shi take tafiya ba sai yadda Allah ya tsara mai. Sai kuma masu tsananin rabo da kuma waɗanda addu'a take canza wa ƙaddara ga ta zo a yadda suke so. Amma fa wannan ba ƙaramin ƙalubale ba ne. To yanzu wace kenan ga Hauwa? Tana son aure, amma ga hangen mahaifiyarta. Ta wani ɓangare dai abin kamar da wuya, wai gurguwa da auren nesa. To, ku dai ci gaba da kasancewa da ni don gobe ma da labari. Eh, gobe da labari kuma so kusa kwashe labari.